zikiri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita salati wa annabi tana canja tana canza me wato ta mai da kai abin da ake kira wato wato abin da ake kira acid akwai wani wani hikaya da nake so in bayar a gurguje nake so na yi karatun shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato akwai wani diwani ifsirin sa'ada ko yawa to Iksir sa'ada abinda su ba su nufi da Iksir sa'ada shine acid wani acid wanda da a ɗauka a zuba yanzu misali barin buga misali da wani acid da barayi suke tafiya da shi idan suka je get ɗin gidan mai hali suna so su sata in suka je da wannan acid din kamar yau in suka zo to sai su je da sirinji sai su tsatta shi a jikin duka abin da ya rike get ɗin to in yayi 24 hours kamar suka tsatta dare gobe ya su dawo idan suka dawo wannan duk karfin kankaran to da su cire shi ne kaman ginin laka ne kaman yanzu aka yi ginin haka wannan asid din ya lalata duk wannan karfin kankaran to yanda asid yake lalata abu to haka soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da salatin annabi Muhammad ita kuma ta kan mai da mutum zinare an gane wato misali akwai Abul Hasan Abul Hasan Shazali wanda yake shine shugaban dariƙa na Shazaliya lokacin da ya yi ƙaura daga nan ainihin ƙasansa ya koma misira da ya koma misira cikin alkahira an tura mashu masarkin wannan lokacin wanda shine kamar shugaban ƙasa cewa abul hassan shazali ya shigo ƙasanka amma kada ka bar shi ya zauna sabila da menene wai wai ya zamo wai yana wai yana tsafi subhanallah ka san abin da ake manzo Allah da iya gaya musu to shi ba wani abu ne wannan iksirin sa'ada din ne da suke da shi wannan asif din sai aka ce sabila da aka karka bar shi ya zauna di ya koya ma almajiransa wannan sana'a to sai ya bar shi ya zauna shi kuma da ya ga haka sai ya zauna a wajen gari bai zauna a cikin gari ba to sai wani daga cikin hadiman sarki ya yi laifi ma sarki ya sarki ya yanke masa hukuncin kisa sai ya gudu ya gudu sai ya je shiga cikin muridan abul hasan shazali ya zauna ya je na ta masa hidima ana ta neman sa sai a labari ya je ma sarki cewa bawanka hadiminka nan ya koma gidan abul hasan shazali malamin nan da ya zo kuma ya je na hidima sai ya yi wasiƙa shi sarkin ya tura cewa abul hasan shazali ya san laifin da wannan ya yi har ya bashi masauki hukuncin kisa ne fa kansa sabila da ke ba da shi in ji sarki abul shazali da ya karanta wasiƙa sai ya ajiye bayan an kwana biyu sarki ya ji shiru ya sake rubuta ya ce ko wasiƙa na bata iso maka ba ne. ka bani wannan wanda ya zama cikin almajiranka hukuncin kisa ne a kansa ya sake karanta wasiƙa ya ajiye na uku sai ya ce to in baka ba da shi ba da ka haɗu da fushin masarauta dama an ce min kai ɓata mutane kake yi kana koya musu dabo da tsafi da asiri sabila da haka in baka ba da shi ba an ce min kana barka ka zauna a ƙasa na amma na barka yanzu har ka yi samu daman da da aka ajiye wanda ya nemi kashe sarki wanda hukuncin kisa ne a kansa na ce ka bani shi kaki to wannan ita ne las wato wasiƙa da dan maka in baka kawo min shi ba dan da ka haɗu da fushin masarauta sai abul hasan da ya karanta wasikan, sai ya ce ma yan aikan to su tsaya ya ce ku tsaya ku ga wanda ya zauna da mu yanda yake zamowa to shi ne wannan asset ɗin kenan da sadata suke ba wa mutum idan da kai bakin gawayi ne sai ka dawo zinare duk gurin kuma da ka zauna sai an zamo an neme ka to haka masoyin manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce ku tsaya ku gani sai sa aka ɗibo irin karafuna wanda suka yi tsatsa suka kamar yadda za a ce ana ba ma 'yan gwangon ko yawa an ita ita mene karafuna wanda suka yi tsatsa sosai aka tara su a wani ɗaki sai kira 'yan aikan sarki ya ce kun goyi nan karafuna ya ce eh. sai kira wannan almajirinsa wannan hadimin sarki din kenan wanda aka ce a bada shi sai ya ce ya hau kan wannan karafunan da ya hau sai ce ya yi boli a kai da ya yi boli sai kawai wannan karafuna suka koma zinare gaba ɗaya sai ya ce to ku ba ku kai sarki hadiya ku gaya masa mu wanda ya zauna tare da mu tsarin sama in ya taɓa ƙarfi sai ƙarfa ya koma zinare ballantana yawunsa da yara ka mu ba mu lalata mutane da aka ɗibi ƙara a yi zinare cikin ɗaki aka kai masarki sarki ya ga wannan tarin zinare dukiya ne mai yawa suka ce kaji kaji kaji abin da ya faru a gaban mu aka yaka ya ce mu gaya maka wanda ya zauna da shi baya lalacewa ga yanda yake zamowa ya sarki ya ce to lalle ya rubuta ka, ya ce a gaya ma abul hasan shazali shi ma dai zo a koya masa irin wannan sana'a da <laughs> sai abul hasan shazali ya ce masa to mu wanda ya zauna da mu bare yi neman duniya da neman lahira a haɗa ba dole sai ka sake guda ɗaya sabila da kishiyoyi ne wanda ba saduwa shi ne ga daga cikin tafiyan halin layi da aka jana ce akwai zuhudu gaba ɗaya sukan cire duniya a cikin zuciyarsu kuma mun gani yadda hakan yake faruwa ba ma maulan mushi ibrahim ba wanda suka masa hidima ma ya kai ma akan ba su miliyoyi kamar shu'abul fati an ce an taba kawo masa mil tun duniya na kwance ma aka ba shi miliyan ɗari zakka yan aikan suna tafiya ya sa kafa ya bol da ita ya tura ma wani muridinsa ya ce aje a rabawa mabukata shauran a ba mu gida a yabin miya da shi sun ba Allah duniyar ta zama ita take bin su kama ba shi Aliyu mai Kano an ce wata rana zai gwada wani wuri da da a tona shadda a gidansa na almajirai ya zo na gwadawa da sanda ya zinare suna fitowa ya ce ki koma ba ke muke ne ba ba annan Muhammadu muke ne to in dai ka bi Allah da gaske ka rike manzo Allah da gaske wallahi duniya ya taibe ka duk abin da kake gani muke ta yi wani fafutuka ga wallahi kusurin mu ne cikin riko mu da Allah da gaskiya da manzon Allah shikenan yace sai ya sake duniya sarki kawai sai gashi yayi resign daga sarauta ya kuma gida Abul Hassan Shazali yace to fa lafta ma istighfari lailan wani haran kafin zo lafta maka salatin annabi da kuma la ilaha illallah ya ce kuma he ka cire duniya gaba ɗaya a cikin zuciyanka ya ce to in kai haka ya ce to da ka hau matsayin da in kai goli a ko ina ne ko ƙasa ya taɓa ya zama zinare shi kenan ya koma ya koma hidima a masha sha zali sai ko gaba ɗaya ƙasan misira da duniya ta ɗauka aka ce ai an ce maka dama kada ka bashi shi wurin zama ya zauna dai maka asiri yana tsafi to yanzu gashi ka ba shi gurin zama gashi ka aje sarauta kai da ake ma hidima ka komo noma wa malami sabila haka to abinda nake so anan mu lura shine wato duk wanda yake soyayya annabi Muhammadu Soyayyen ta zamo ta gaskiya ba ta da'awa ba ta gaskiya to wallahi tallahi duk abin da ya taba sai ya zama zinari sai duk dare Allah yakan ɓoye haka gudun kada kuma a koma soyayyan annabin don duniya amma abin da dai muke kira a nan shine mu ƙara rike annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu ƙara masa salati dare da rana kamar yadda Shehu jani faɗa kamar yadda shi Muhammad na ya kawo wannan hadisi na Ubay bin Ka'ab Shehu jani ya ce aƙalla a rana ka yi salatul fati dubu goma ya ce duk wanda yake yin haka sai Allah ya yaye masa damuwarsu na duniya da lahira kuma ‘ya'yansa ma sun zama masu albarka. Sai da haka duk masoyin annan Muhammadu ya zama mai yawan salatin annabi dare da rana musamman wannan wuri na na na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ribace shi da yawan salati wa annabi sallallahu alaihi wa da kuma roƙon Allah wato mahabba sadika kuma Allah ya sa annabi ya mana wani irin kallo kamar yadda shubra kan faɗa a salin mustafa yawman yajudu bi nazaratin ko ya ce ya fusata wata rana annabi dai mun wani irin kallo dai mun baiwa da wani irin kallo kallon da manzo Allah dai maka sallallahu alaihi wasallama ba to ta sha bamban da kallon dukkan halitta kallon da wani bawan Allah ma dai maka kai zama a gaban bayin Allah ma akwai wa'inda ka zauna a gaban su na sa'a ɗaya ma ya fi ibadan shekara dubu to ina kuma zama a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to da wa'innan kalmomi da cewa Allah ubangiji ya ƙara fatahi mashi halifa yayinsa profesa adamu da kuma shauransu malam attahiru da shauran yan uwa ga misali su duk Allah ya musu albarka ya haɗa kawukansu mu ma Allah ya haɗa kawukanmu kuma albarkan yawan ambatan annabi da aka ta yi a wannan wuri Allah muna roƙonka wannan kafirai na Isra'ila Allah ka ba su kashi a wannan faɗa Ubangiji ka shafa basiransu duk wani makami da suke gadara da shi Allah ubangiji ka sa ya koma kansu Allah ka sa kar ta yi tasiri akan wa'annan ƴan uwa namu musulmi albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kuma ƙasa namu da ake neman warga zamu da sace-sace Allah ubangiji ka ɗauki wannan bala'i Allah dan isan annabi Muhammadu ka ɗauki wannan bala'i don sirrin da ke cikin farkon harafin sunansa na mimul da kuma ha'un da mimun da dalil Allah ka ɗauki dukkan masifa a Najeriya da dukkan kasashen musulmi bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih al-khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ya saka da alkhairi. Yau da yau, Shehu dini. Malam gode Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya biya dukkanin bukatu. Ah, muna yi fatan alkhairi. Allah ya da lafiya. Ah, insha Allah kai tsaye zan yi ka abin magana zuwa gona na yawan bauchi don masu bacci ɗan ya tashe su. La ilaha illallah Allah la ilaha illallah La ilaha illallah Allah la ilaha illallah La ilaha illallah Allah la ilaha illallah La ilaha illallah Allah la ilaha illallah La ilaha illallah يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد الفاتح الكاتمي